Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu da fatan an sha ruwa cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji ya karbi ibadun mu amin eh wata yar takwakiya ce yau din nan ta dan faru muna furti ne aka je aka yo shi da gulma da kananin shuku-shuku da abin da ba a rasa ba baki da ya faɗa aka je asiri ya je ya tonu da aka tashi sai aka tafi aka je aka kai police station a shahada ni aka je aka kai police station ya ilahi ni ban ce komai ba kuma ko da aka zo ana munafurcin nan da aka faɗi aka ce ki Aisha na ce ki Aisha abinda na san ni na faɗi da baki na ki ji ni da kyau aka yi magana aka ce ba kya kyautata wa mijinki mijinki kaza kaza kaza kaza kaza irin dai maganganu ni kuma na ce eh tabbas ran nan an yi akan ido na na je gidan da safe lokacin nan na yi wa yaran makaranta a zai za su fita daga za su tafi makaranta yi ya ilahi sai na biya ta gidanta da na biya ta gidanta da safe ana zaune mijinta zai tafi gurin aiki da zai tafi gurin aiki ya zo ya tambaya abinci kuma a gaba na aka yi abinci don nima kun san ni uwar ka jami walle ce na kwashi girki eh yayi magana abinci sai ta ce ita ba za ta badar da abincinta ba kun ga aina na gani kuma in na miki shari ki faɗi ni ban miki sharri ba abin da ya faru ba na gulma ni ba na ƙarya duk abin da aka yi wallahi sai na faɗi shi yasa sometime idan aka ce da ni murja kaza kaza akwai gulma ko wani abu zan ce ku tabbatar ba gulmar da za ta ƙona gari ba ce idan gulmar da za ta ƙona gari ce in ta wata ciyo ni zan faɗi kar a gayan ba na so ina yawan yin irin kashen nan yanzu gashi nan abin da aka je aka janyo wa mutane haka aka zo da azumi a baki na za a zo a tafi da ni nan dai aka samu aka babba da haƙuri aka yi kaza ni ma garin shegen shige-shige na gidan mutane da son jin munafurci da kusai a cikin jama'a to ni ma Allah yadda zan rage kowace mata ta daina gani na a gidanta kuma duk wata ta tako ta zo gidanmu ta zo kafa gidanmu billahi lazi sai ne mata fitsara mun yi oshe fure da ita na ci mata mutunci daidai gwargwado tunda ni ga irin tonan asirin da ake so a je a janyo min a zo da yan sanda a zo a ce za a kwashe ni me ta yi ai gulma ta yi kaza kaza a biya fito a unguwa a dinga wa mutane terere to ku ji ku sani na daina zuwa gidan kowace mata ni ma ka wacce ta kara zuwa min gida kuma da aka yi magana ke su sauran sai su faɗi me yasa suka kasa faɗi su sa haliman ai da sai su faɗi gaskiya su a ƙarasa maganar a je police station ɗin da hujja sai su fito su faɗi gaskiya amma da aka rirritsa su ni gashi na faɗi abin da na ce kuma wannan ba ƙarya ne ba akan ido na aka yi mijinki ya ce a zuba mai abinci zai tafi aiki aka ce ba za a shi abinci ba wannan akan idon murja aka yi kuma gulma ta tashi a gari a ina yi bayan Allah ku taya ni gani a zo a kai ni police station ina zaman zamana a kai ni police station ga abin da na ce kuma na ce Aisha ki ya hakuri, Allah ya baki haƙuri Allah ma muna saba mai mu roƙi yafiya mu roƙe shi gafara kika kiji to me zan ce miki gulma ce abin da kika yi ni na faɗa